rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd yau muna ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha tara alɗari hudu da talatin da tara hijiriya yau kuma muna hudu ga watan shida dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan kuma shine karatunmu na goma sha takwas a wannan masallaci mai albarka karatun maza na alkulafa'ur rashidun masallacin alkulafa'ur rashiduna da ke unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a suratul tauba من تسعى آية تتلات تأشر عند ترزام تاش آية تتلات وقالت اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الله ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn allah dan ya tabbatar maka da cewa wala yadinu na dinal haqqi ba sa yin addinin addinin gaske to sai ya a kan waccan magana da ta wuce a baya sai ce wa qalatil yahudu yahudawa wanda aka ce ku yaƙe su saboda la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala dinal haqq to suna cewa uzairu ibn Allah wani bawan Allah mai suna uzairu alaihi salam wai dan Allah ne wa qalatin nasara kiristoci kuma suna cewa almasihu ibnullah annabi isa yesu almasihu dan Allah ne haka zai suke cewa Allah ce zalikum qawlu qawluhum bi afwahihim wayannan maganganun kawai maganganu ne da suke faɗa da baki su kansu idan suka bibiye abin a cikin zuci sun san ba haka bane qatalahumullah Allah ya tsine musu yudahiuna qawlal ladina kafaru min qabl wannan magana ta ta cewa Uzairu ibn Allah da Al-Masih suna kwaikwayon maganganun kafirai da suka wuce cikin mushrikan Makka da kuma mashirikai na Yunan wanda tuntuni dama sun faɗi maganganu na kafirci irin wannan mashirkan maka sun ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne su ma kuma yunan sun danganta wasu zuwa ga ‘ya'yan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce qatalahumullah Allah ya tsine musu annayu fakuna ko ya ake yin ake karkatar da tunaninsu ake juyar da hankulansu haka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum sirri malaman su masana a addini da kuma masu ibada a cikinsu arbaban sun zama iyayen giji suna bauta musu min lahi koma bayan Allah wal na na maryama kuma su kiristoci sun rike annabi isa a matsayin abin bauta wa ma umiru kuma su waɗannan yahudawan da kiristocin ba umarce su da wani abu ba illa li ya'budu ilahan wahidan face su bauta wa Allah abin bauta ubangiji shi kadai la ilaha illa huwa babu wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi Allah ba subhanahu ya fi ƙarfin duk abin da ake haɗa shi da shi na ɗa da kuma kishiya da abokin tarayya amma yushrikuna ya fi ƙarfin duka abin da suke tara shi da shi yuriduna an yutfi'u nur Allah abin da suke so suna so su disashe hasken addinin Allah ne suna so su bishe hasken da yake cikin alkur'ani na bi afwahihim da bakunan su ta hanyar faɗa abubuwan da basu dace ba wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ko yaki bin san ransu face sai ya cika wannan haske nasa walau kare hal kafirun ko da wa'annan mutane kafirai sun ki huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq shine Allah wanda ya aiko a manzansa da shiriya da addinin gaskiya liyubhirahu ala dini kullihi dan ya nuna wa manzala sama addinan gabaki daya ya gansu dan ya mutane bayanin abin da yake daidai a cikin su da abin da yake ba daidai ba kamar yadda ya faɗa wa muhaiminan alai ko kuma liyubhirahu ala ad-dini kullihi domin Allah ya dora wannan addinin akan ragowa addinai gaba ɗaya zama shi kaɗai ne addinin da zai yi saura har a naɗa ƙasa walau kare har mushrikuna koda masu hana ruwa gudu masu hada bautar Allah da wani sunki to Allah sai ya cika wannan haske nasa to wannan ayar da ta 30 da zuwa ta 33 ayoyin nan suna kunshe da bayanin aqidar ahlul kitab wanda Allah subhanahu wataala yayi umarni da ayake su shi yasa malaman balaga balagar alqur'ani da suka kalli wannan ayoyin suka ga an bude ta da wawun to sai suka ce wannan aqaf ne ala qaulihi ta'ala wala yadinuna dinal haqq tunda qur'ani ayoyin suna hada da junansu duk aya to tana da alaka da ta bayan ta insha Allah sai dai in baka gane ba قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق وكبر كاتي يا كبر يا ولا يدينون دين الحق sai aka kawo maka misali wa qalatil yahudu ka ba ji fa abin da yahuda suke cewa uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne to wannan uzairu wani suna ne na wani bawan Allah wanda yake yana cikin malamai malamai manya manya na yahudawa wanda suka rayu a zamanin da ya shuɗe kuma yana cikin waɗanda aka kame su a cikin 'yan fursuna aka kai su babil aka ɗaure su sunansa ezra izra da yaren ibraniya hebrew shi yasa a cikin bible za ga akwai chapter mai zaman kanta wacce sunanta book of ezra book of ezra ma'ana littafin uzairu wanda a cikin shi wannan book of ezra din an ɗan yi wani abu na bayani da kuma labarin da ya shafi shi a uzairu din wanda sun faɗe shi da shi da babansa da da sauran dai wasu labarai nasa a cikin surori guda goma wanda kowace sura tana kunshe da ayoyinta wanda shi book of ezra din a cikin bible yana tsakanin littafin korantiyawa korantiyawa ta ɗaya da ta biyu labarin korantiyawa na ɗaya da labarin korantiyawa na biyu sai kuma littafin ezra shine uzairu to sai kuma littafin nehemiya haka za ka tafi har zuwa ƙarshen tsohon alkawari wanda shi ne malaki ko malakai to shi wannan uzairu wanda yahudawa suke cewa ɗan allah ne sunansa a uzairu ibnu shurai Ibnu shurai Ibnu ibn khalqi azriya ibnu wanda idan aka ci gaba da lissafa Ibnu, Ibnu, Ibnu, har zai kai zuwa ga annabi harun yayan annabi musa alaihi salam kamar yadda muka sani annabi harun shi ma ya bar zuriya wanda zuriyarsa sun ci gaba da haihuwa to abinda ake danganta shi zuwa gare shi kenan wasu kuma sun ce a baban nasa da ibriya ne ake ce masa shari'a amma abin da yake a yaren larabci ana cewa ibn saraya wanda ko a cikin shi littafin book of ezra din sun fassara shi da ibn the son of saraya sunan babansa kenan ah, yana cikin lawuyawa jikokin lawi wanda idan aka yi tracing din nasabarsa ta tsallaka daga harun to ya fito daga famil din lawi a gidan yaqubu alaihi salam wanda kuma kun san su lawiyawa suna da daraja sosai a cikin bani isra'ila wanda malinta da annabta ta cike a gare su a bisa labarai da muke ji na isra'ila na isra'iliya wanda idan ka duba kaga suna da sura mai zaman kanta a cikin tsohon alkawari book of leviticus to shi wannan wato shi wannan uzairu alkur'ani bai ambace shi ba sai anan anan alkur'ani ya ambata mana sunansa wa qalat yahudu uzairu ibn amma malamai malaman tafsiri suna fassara faɗin Allah subhanahu wata'ala wanda yake cikin suratul baqara cewa aukan ladhi marra قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى نعيمك wannan aya ta cikin suratul baqara tana ba da labarin wani bawan Allah da ya huce alaƙar yatin ya huce wani gari malaman tafsiri suna kokarin bayyana cewa wannan garin shine Urushalim birnin Kudis kenan baitul maqdis to da ya wuce a lokacin da su bani isra'ila sun saba wa Allah ubangiji ya aiko musu da bukta nassar wani azzalumin sarki wanda yake daga cikin amalikawa ya zo ya yi kace-kace da su ya kakkashe su ya zanto garin ba kowa to shi da sai ke cewa ya wuce ya ce wai ya kawo ya zin ala urusha da an lalata shi an kashe kowa sai yake cewa an nayi fi hadihi Allahu da mautiha yanzu wannan kuma Allah sai ya sake raya su bayan sun mutu yaya kenan haka za ta kasance to kawai yana cin tafiya fa amatahu Allahu ni ata'ani sai Allah ya kashe shi ya daura rayuwarsa a wajen sai da ya shekara ɗari sun maba'athahu sannan Allah ya tashe shi kala sai ce kam labis sai Allah ya tambaye shi ce shekarar ka nawa anan kana kwanci a nan sai labista yawan aw ba'da yawma inda misali ya kwanta da da da da safiya tashi da yamma da daddare ko da yamma shi a zamanin sa ko dai ya kwana ne yayi kusan awa 20 da wani abu har 24 ta zo ta huce misali in ya kwanta da azhar kuma ya ga ya tashi magariba zai zaci baccin awa uku ko kuma ya yi baccin awa 24 ta zo ta huce ma har an ƙara wajen awa hudu wajen takwas kenan shi dai yadda ya ji jikinsa ya yi likis ya san kila da baccin da ya huce na kwana ɗaya ko kuma dai na yini ɗaya ne baccin ya nauyi sai Allah ke cewa qala labista yawman aw ba'd yawm kala ban labista mi'ata am kwanan shekarar ka a anan za ka kwanan ka dubu uku da ɗari shida da wani abu a bisa lissafin mu kenan sai Allah ce to in kana so ka tabbatar da haka ba ka tawo da abinci ba duba abincin ka ka gani da abin da ka zo da shi wanda kake shalam ya tasamma wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshiruha wa taqra kuma nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir al ya ba mu labarin sa a wannan sigar malaman tafsiri kusan sun kusan su haɗu akan cewa wannan mutumin shine uzairu wanda Allah ya kawo labarinsa anan yake cewa ce yahudu uzairu ibnillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a cikin hadisi wanda al-imam abu dawud ya rawaito bi sanadin sahih sahahul albani daga abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma ajri ni dai ban sani ba a tubba'un la'inun huwa amla wai shi ma tubba tsinanne ne ko ba tsinanne ba ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi Yahudawa su ne kawo tubba to shi tubba ɗin mutum ne shin Allah ya tsine masa ne ko bai tsine masa ba mazala ce la'adiri ban sani ba ya ce wa ma'adiri ko ban sani ba a uzairun nabiyun amla uzairu annabi ne ko ba annabi bane ban sani ba to abinda malamai suke cewa ko kore sani da manzon Allah sallallahu alaihi wa kansa wannan na farko dai darasi ne ga duk wanda yake malami akan cewa Allah bai kallafa masa komai sai ya sani ba da haka duk abin da ya zo kanka baka san shi baka ce ban san shi ba annabi sallallahu alaihi shugaban talikai baki daya yana cewa la ajri atubun la'inun amla la a uzairun nabiyun amla abu na biyu kuma wato cewa la da manzara sama a uzairun nabiyun amla alhalil aslu nasi nasi wata amla shin asali duk wanda aka haifa annabi ne za a ce masa annabi in dai ba a ce ba annabi bane ko kuma a'a asali kowa farar hula ne sai wanda aka ce annabi ne wane ne asali eh asali kowa farar hula ne har annabawan ma sai an faɗi cewa annaba ne sannan muke sanin annabawa ne to haka ko annabi isa yake cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ko annabi zakariya ya zakariya inna nubashshiruka bi yahya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya kuma Allah ya ce wa hananan min ladunna wa zakka wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun wassalam wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya takaice dai Allah ya bamu labarin cewa shi ma annabi ne annabi zakariya ma annabi sulaiman annabi daud da aka cewa ba a ce annabi bane sai mu bar shi al'asulu baqa'u ma kana ala ma kana shikenan sai mu bar shi a yadda kowa yake tunda ba mu samu nassin da ya nuna mana cewa annabi bane kuma tun da Allah sallallahu alaihi ya kore wa kansa sani to abin da yake nuna mana kenan babu amfanin ka san annabi ne ko ba annabi bane الشيخ عبد المحسن العباد Allah ya kara masa lafiya wani shehin malamin mu ne yana nan a Madina wanda yana cikin mutanen da ya dafa wata a irin su ba makahu ne baya gani amma kullum yana koyarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kutubus alkutubus sitta gaba ɗayansu kuma tun yana yaro yake makaho amma abinda zai baka mamaki da al'ajabi ne zai ban taɓa jin hadisi a duniya na da aka bi san shi ba a makancan kuma kuma ba wannan ne zai baka mamaki da al'ajabi ba sai an karanto masa karatun akwai ɗalibinsa da ke karanto masa rushaidan wanda shi ma associate professor ne yanzu a kulletul hadisi ya koyar da muna aji uku idan ya karanto hadisin to ya kai karshe to zai bar malam ya sharhi sharhi na ilimi sosai wanda za ka iya kafa hujja da sharhin nasa wanda yanzu ma a cikin sharhin nasa zan kafa muku hujja insha Allah akan karkashi wani hadisin na sunan Abi Dawud to idan ya zo yi bayani ya sharhin hadisin kwarai ya faɗa abubuwan da malamai suke faɗa wanda duk inda zaka koma in dai a cikin littafin ne dai misali sunan abi dawud ka je ka koma bazalul majhud na saharan furi ko aunul ma'bud na mubaraka furi na na al abadi ko kuma ka koma cikin tahzibus sunan na ibn al-qayyim ko ka koma cikin ma'aribus sunan na khattabi duk wani littafi da ka san an yi sharhin abu dawud in Allah ya dade da wahala akwai wata magana ta ilimi da ba zai faɗe ta ba a cikin takaitaccen lokaci sannan kuma ana kaiwa ƙarshe to sai kuma a ɗauko masa rijal ɗin hadisi haddasa na fulan ana karantawa an ce kala haddasana wani sai ce maka wanan nan shine wani dan wani dan wani dan kabila kaza mai kaza da kaza hadisansa suna cikin littafi kaza da kaza da kaza duk inda aka taba yi masa waya zai fada haka ba za a bari jaka kala na fulan ce shine wani dan wani dan wani dan kabila kaza ga matsayinsa a wajen malaman hadisi shine kuma ke cikin hadisi kaza hadisinsa yana duk da din sai ya gama da su ka san kuma akalla ka samu mutum hudu ko biyar zuwa bakwai ko to in ya gama to sai kuma in hadisin yana da wani abu da malamai suka faɗa a kai a makancan ba zai gaya maka sannan a tabbata hadisi na gaba in aka ƙara maimaita wani rawu ko an yi bayanin sa sai ya ƙara maimaitawa sannan a labarin da aka ba an ce ya taɓa shekara 20 da ya taɓa bashin sallah a zahar a haramin madina sannan dai a zamanin nan mu dai mu taɓa ganin mutumin da Allah ya yassare masa yake aikin haji irin na manzo Allah sama ba irin sa kuma zai tafi aikin haji duk shekara duk shekara sai yayi haji tawaga guda yake tafiya da ita a kama musu tanti a a kama musu tanti a arfa a kama musu tanti a musdalifa a yi musu hidima sha tara ta arziki wanda akalla kowane mutum da in ka ji maƙudan kuɗin da ake kashe masa abin zai baka mamaki kuma mutanen da suke zama a majalisinsa sun ninninka mutanen da suke nan kullum kawai wata ran yabo suka ce duk mai bukatar taimako ko tallafi ya rubuto sunan sai faɗi abin da yake so kaga ɗalibai bare ka san ɗan afirka ma malam ina buƙatar kaza a cika masa a turo masa malam to zai sa a karba zai samu ma'aikata da ke sai ce a ware kowace ƙasa a ware nata sai a ware takardu kawai za ka yaji takarda ne ka rubuta sunanka da sunan mahaifinka da ƙasarku da abin da kake buƙata an aka haɗa sai a zo a daidaita a gyara an aka gyara sai a buga su a takarda sai a kira wakilin ƙasarku a ce duba ga duk waɗannan 'yan ƙasar ne inda ya duba ce ga duka ya san su kuma wanda ake shakka a kansa sai a gaya za a tabbatar na kawai sai dai ku an ce to ku je waje duk yan kasa kaza su je wajen wakilinsu su karba abin da suka rubuta abin da zai baka mamaki mutane ne da Allah ya haskaka kuma su da ilimi wanda ba su da lokacin yin sabo ma yana nan da rage ma ya tsufa ya taɓa rike jami'ar islamiyya yawanci lokacin da malamanmu suka yi madina galibinsu a lokacin shi ne bc gimbaz yana gama shi ya barwa don da yasa watakila wasu ba san shi ba duka abin da zai haɗa shi da ɗaukaka ba ya san shi don da ya ga dama a ce yana hayata kibarul ulama da ya je amma ce ba zai iya barin madina ya je ko ina ba in kaga ya fita maka ya je ya je hajji ya dawo in ya dawo kuma shi kenan kullum kuma har yanzu ya yi ta tuntuna amma bai daina zuwa jami'a ya zai jami'a ya koyar idan lokacin azahar ta yi kuma ya shiga kuma zai zo aji da kansa yake shigowa gashi baya gani amma zai iya gane ajin da zai shiga kuma zai ba da takarda a kira suna an gama kiran suna ya karɓi takardar ya ce a rubuta wanda bai zo ba bai zo ba a haka kuma zai zo ya muku makin ɗin jaraba ya komai ko ya sa a yi Allahu ala har ma ɗalibai suna ta shakka ko dai yana gani zuciyarsa dai tana gani Allah ya ƙara masa lafiya to shi shi shekha na abdul shek al abbad wanda ɗansa kuma yana ɗaya daga cikin manyan profesoshin duniya na aƙida shek razzaq yana ɗaya daga cikin abin albaharu da shine har da shi muke karatu a wajen baba ga shi yanzu a duniyar musulunci za a magana professors na aƙida ko mutum nawa ake nema sai an sa da shi kai akwai fannin da ake tunanin ma dole a sallama masa kawai shi ɗan ba wai uban ba mata sheikh abdulrazzaq to abin da yake cewa shek abdulmusin Allah ya ƙara masa lafiya ake cewa wannan da manzala sama ake cewa ban sani ba shin tubba annabi ne ko a la'inun ne shi ma yana cikin wanda Allah ya tsine wa ko baya ciki tunda kun san Allah ya tsine wa adawa ko ala bu'udan li'adin qaumi hud to sai shek Abbad yake cewa wato wannan kafin manzon Allah sallama ya sami labari ko ilimin cewa tubba din musulmi ne ce amma daga bayan manzon Allah sama Allah ya sanar da shi cewa tubba din ya musulunta don haka ba la'in bane yace wa amma uzairu falam ya'ti shay'un yadullu ala annahu nabi amma batun uzairu ko ba wani abu na ilimi da ya zo wanda yake nuna cewa annabi ne saboda haka abin da muka sani shine ba ma cewa annabi ne ba ma cewa ba annabi bane ba kaman zulkarnaini ba zulkarnaini ba annabi bane luqman ba annabi bane wa zulkarnaini lam yu'raf nabiyya kaza luqman fahdhar an jidali wa rabbul arshi fawqa al arshi lakin bila wasfi at tamakkun wa ittisali to shi wannan wazairu uh, kenan yana cikin wanda aka kame su aka ɗaure su amma wani sarki sarkin fasha wanda ake kiransa sarki korsh kamar yadda ya zo a cikin isra'iliyat wanda ibn ashur allah ji kansa rahama a cikin at wata nuri ya kawo cewa ya sake shi kuma bayan ya sake shi ya sa aka kwakwance mutanen bani isra'ila da suke ɗaure a babil can yankin iraki kenan aka sake su gaba ɗaya kuma aka umarce su da su koma urushalim sai suka koma urushalim suka sake gina haikal suleiman haikal din nan dai eh, wanda yanzu yahudawa suke da'awarsa wannan ya faru kafin haihuwar annabi isa ɗan maryama da shekara 451 in the year 451 bc to shi din a lokacin shine shugaban yahudawan kuma ya haddace nassoshi na attaura to akwai wata attaura da kakan shi ya rubuta a yadda isra'iliyar suke faɗa cewa wannan attaurar bayan ya haddace ta sai ya binne ta a wani waje domin ya kiyaye ta to kuma kun san yahudawa kullum in suka saba wa Allah Allah ya ladabtar da su in suka dawo kan tafarki sai su sake saba wa Allah to lokacin nan cikin azabtar da Allah da azabtarwa da Allah ya musu bayan shi Uzairu ya tafi ya kwanta baccin shekara ɗari to sai suka sake saba wa Allah sai Allah ya dinga ɗauke malaman su na attaura gaba ɗaya sai zanto ya rage ba wani malami da ya iya attaura kuma sai Allah ya ɗauke musu ya tafiye musu da attaura ya zama babu ko kwafi ɗaya na attaura sai aka dinga bulimbituwa a hankali a hankali sai aka manta a taura gaba ɗaya amma an san labarin ta sai dai ko aya ɗaya babu wanda zai iya kawo ta to ana tsaka da wannan yanayin sai shekara ɗari ta cika to ka san ba yadda za a samu wani wanda ya rayu da uzairu sai tsirari cikin waɗanda suka tsufa tuku tunda shi a lokacin dama yana da shekarunsa sa'anninsa duk sun mutu bayan ya tashi shekaru ɗari Allah ya ce masa duba ga abincin kalam ya ta tasanna bai ma canja ba yana nan a yadda yake ka duba kuma ka gani jakinsa ya mutu wanzur ila himarika ji alaka ayatan linnas to Allah sai ce wanzur ila al'izami kalli kashin nasa kai kaifa nunshiru ha yadda zamu dawo masa da rayuwa minan nasha ko kai kaifa nunshizu ha yadda zamu dinga ban karashi muna summa naksuha lahama sannan mu zo mu tsara tsakanin kashi da kashi mu shigar da nama to da ya tashi sai ya nufo gida kamar da yadda ya saba sai ya tarar da ɗan gidan wasu ne da mutanen garin wasu ne da wasu suka ringa cewa ah, kai kuma fa yace ni ne uzairu suka ce wani uzairu yace uzairu dan saraya suka ce kaji wani mahaukaci uzairin shugaban da aka yi kamar yanzu mutum ne yanzu kaga ya taso yace maka shine usmanu dan kodiyo ta yaya to zuwa dan kodiyo da tun 18 o wani abu ya mutu to sai ya taso ya ce shine uzairu sai suka karyata shi suka ganshi kuma da raguwar kuruciyarsa kuma su labarin su tintin ana ce musu uzairu an yi wani mutum mai suna uzairu ya haddace ya yayi kaza yayi kaza sai aka ji aka samu wata tsohuwa tukub wacce ita ce ta zauna da waɗanda suka san shi sai suka ce da na uzaira gaya mana yadda yake ta ce yana da sifa kaza da kaza da kaza da kaza sai suka ce sai suka wasu daga sifofin duk abin da ta faɗa shi haka yake sai suka ce to wancan ya haddace a taura, kai ma ba ka kawo mana ba sai ce ima da zan kawo muku a taura, ya dinga karanto musu sura sura suna rubutawa sai da ya musu shiftar ta gaba ɗaya sai ya ga kamar suna shakka ya ce to in kuna shakka ku je daidai waje kaza akwai wata a taura da na binne a wurin kwa nemo kwa gano ta ku zo ku jarraba ku haɗa da wacce kuka gani a wajena sai suka gani suna gani sai suka ce to gaskiya Allah bai bashi wannan baiwa ba sai dan ya zama dan Allah ba yanda za a yi ordinary mutum ya haka in ba dan Allah ba to shi ne sai Allah subhanahu wataala ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudu suna cewa uzairu dan Allah ne yanzu mun san waye uzairu ko mun san kuma ba annabi bane amma za a ce masa alaihi salam tunda akwai mutanen da ya halatta a ce musu alaihi salam daga ce akwai maryam al'azra virgin mary ita ma ana ce mata alaihi salam bayan akwai matar fir'auna ba annabiya ba ce asiya a bisa maganar jumhur na malamai banda ibn hazm ita ma ana ce mata alaihi salam sa'an nan ƴaƴan annabi sallallahu alaihi sallama tun da kan sayyidina aliyu duka alubaita baita rasulullahi sallallahu alaihi sallama tunda manzo Allah sallama ya haɗa su da su da shi a cikin salati su ma ana iya ce musu alaihi salam Don haka shi ma uzairu ana iya ce masa uzairu alaihi salam kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai cewa babu laifi a ce musa alaihi salam to a wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa qalatil yahudu anan an ce qalatil yahudu amma ana nufin ba'dul yahud wani bangare da yahudawa wa illa ba duka yahuda ne suka tafi akan cewa uzairu dan Allah bane Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Allah ya gafarta masa da rahama sai yake kawo misalin wanda suka suka tafi akan cewa uzairu dan Allah ne a cikin yahudawa yace akwai Sallam ibnu Mishkim da kuma Shaz ibnu Qais al-Yahudi da Nu'man ibnu Awfa da kuma Malik ibnu Saif qabbahum Allah ya ƙara tsire musu wannan su ne suka assasa fadin cewa Uzairu dan Allah ne wasu kuma suka ce a'a wasu tsofaffin Yahudawa ne da dadu su ne suka tafi akan cewa Uzairu dan Allah ne wasu kuma suka ce a'a a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi ne wasu daga cikin Yahudawan suka ce Uzairu Allah shi yasa alqur'ani da ya sauka ya ba da labari akan abin da su Yahudin suka yi wa qalatul yahudu Uzairu Allah to wannan aya tana cikin ayoyin da suka tada balli wanda suka tayar da controversy gashi dai ƙurani Allah ya tabbatar mana ƙurani cewa yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne to amma actually yanzu in ka koma cikin current aqida ta yahudawa zaka ga ga dai tsohon alkawari old testament wanda shine at-taura akwai book of ezra wanda a ciki akwai labarinsa har da sunan babansa amma a ciki babu abin da ya nuna aƙidarsa ta cewa ko aƙidar yahudawa da suke cewa ɗan allah ne sannan idan ka koma cikin talmud littafinsu da yake hannunsu da sharhinsa na mishnat da dukkan abin da yake document na yahudawa a yanzu ba za ka samu wuri ɗaya da suke sifanta uzairu da cewa ɗan allah ba wannan babu shi to shi yasa makiya musulunci da zindiƙai cikin orientalist da kuma marasa adalci a cikin ahal kitabi da sauran arna na duniya da mulhidai suke ta sukan addinin musulunci akan ya kala wa yahuda abinda su kansu ba san yadda ba san da ba ma su san da maganar ba kamar misali idan ka duba binciken da aka wallafa shi a shafin wikipedia karkashin sunan uzairu za ka ga sun hakaito wanda yake na larabci za ga sun hakaito maka suna cewa مما هو شائع في الفكر العبراني عن عزير أنه ابن الله وهذا مخالف لآراء المسلمين فالأستاذ ديفيد ديفيد واينز وهو بروفيسور في الدراسات الإسلامية لا يجد لها لا يجد لهذا الادعاء أي دليل ويشاركه الرأي الأستاذ جون كالتين كالتينر وهو بروفيسور في الشؤون المسيحية والإسلامية مضيفا بأنه لا يتوفر دليل على أن يهود المدينة قد حملوه قد حملوا فكرة بنوة عزيز yake cewa abin da ya zama ya yadu a wannan zamanin shine ana cewa yahuda suna cewa annabi isa dan allah ne afwan a yahuda suna cewa uzairu dan allah ne wannan shine abin da musulmai suke cewa ce to amma duk da haka a wannan ya saba wa ra'ayoyin mutane da yawa akwai wani a ustaz david wanda shi professor ne na musulunci amma arni abinda zai baka mamaki za ka je university of cambridge a birtaniya jami'ar cambridge za ka tadda farofesoshi na musulunci ko ba musulmai za ka je jami'at oxford can ma dai a birtaniya za ka tarar da farofesoshi da ba musulmai ba za ka je jami'at abin nan jami'at birmingham za ka tarar da waɗanda ba musulmai ba kuma farofesoshi za ka je jami'ar sorbonne a faransa manya-manyan jami'o'i a germany da ina ne ka tarar da professors ba musulmi ba kuma an ka tafi ka je ka karanta musulunci su din ne za su koyar da kai su da matansu kwanaki ba an samu wata ko a texas take ne ko a ina ba wata professor amina wadud professor ce ta musulunci kuma wai musulma ce wacce ta fito ta ce ita ba ta yadda a ce mace ba za ta ja sallah ba kuma za ta ja mutane sallah ta ga wanda zai hana su ta yi sallar juma'a aka samu wata ita ma mahaukaciya wacce ita ma ofisa ce ta musulunci ita kuma take karatun da fassara Allahu akbar sai a ce the God is greatest <laughs> ce wa alhamdulillah rabbil alamin all praises are due to Allah the Lord of universe haka suke wai a sallah kenan ba za a ce ar-rahman rahim ba sai a ce the most gracious the most merciful the master of the day of judgment wannan hauka ne sun awwalu ala uqulihim sun mai da hankalin su ya zama shine shine shine jagoran su ko kuma jagaban su to wannan professor da kuma wani professor wanda yake shi kuma John a uh, Kaltinar wanda shi kuma profesa ne akan al'amuran musulunci da kiristanci a bincikensu sun gano cewa wannan maganar kawai shaci faɗi ce wai da ake danganta ta zuwa ga yahudawa wanda za mu zo mu ji abin da malaman tafsiri suke faɗa kamar yadda muka faɗa cewa mu tafsirin mu tafsiri ne na Salam. ba yadda za a yi wani abu na zamani ya sa mu bar abin da magabatanmu suka faɗa kuma duk abin da magabata suka faɗa shine akan gaba kuma in har sun haɗu a kan wannan abin to ko wani a zamanin nan yana ganin cewa kuskure ne to ra'ayinsa ne amma ba shi wannan ra'ayin nasa kuma ba zai taɓa zama karɓaɓɓe kuma ba zai samu duk wayewa mu ce za mu saki abin da magabata suke cewa ba yanzu bari mu bibi maganganun malamai mu ji me malaman tafsiri suka faɗa game da cewa uzairu nubilillah shin dan ba mu samu a cikin bible ba ko a cikin littafin yahuda shikenan sai mu ce qur'ani ya musu ƙarya an ibn hajar allah ya tsansa da rahama al asqalani a cikin fatahul bari sharhin sahih bukhari juz'i na uku shafi na 359 yake cewa qala ibn al arabi uh, al imam al hafiz al qadi abubakar ibn al arabi a cikin sharhin tirmidhi yake cewa تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن عزير ابن الله يهودا وأتن أزامن الزوج wai sun barranta ga barin cewa uzairu dan Allah ne su su yadda ba sai yake cewa wa hadha la yamna'u kaun la yamna'u kaunahu kana mawjudan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam dan mutane a karni na biyar ko karni na nawa sun musa wannan ba zai hana cewa a lokacin annabi sama akwai masu wannan ra'ayin ba li'anna zalika nazala fi zamanihi domin wannan alqur'anin ya sauka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal yahudu ma'ahu bil madinati wa ghayriha kuma ga yahudawa nan a madina tare da annabi sallallahu alaihi sallama ga yahudawa nan a khaibar da wasu garuruwa ga sunan falam yun an ahadin minhum annahu radda zalika wala ta'aqqabahu ba mu ji an rawaito daga ɗaya daga cikin yahudawa da yace bai yarda ba wannan ya nuna a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi su yahudawan sun san akwai masu irin wannan aqida kuma ba su yi inkari ba da a ce sun yi inkari to da sai mu ce to ai gashi nan ma wa'anda aka yi a gaban su ba su yarda ba amma ko yahuda yanzu ba su yarda ba kakanninsu sun yarda musu amma an ka ce yanzu babu fikirar babu aƙida sai mu ce mun yarda babu ita amma sanda qur'ani ya faɗe ta ko dai akwai ta currently ko kuma akwai ta a baya ibn hajar ya ci gaba da cewa wa zahiru anna al-qa'ila bi hadhihi bi dhalika ta'ifatun minhum ya ce amma kuma duk da haka man za a adalci ba wai duka yahudawa ne suka ce uzairu dan allah ba ne wata ƙungiya ce wata ɗariƙa ce daga cikin ɗariƙokin yahudawa bi dalili an alƙa'ila min nasara an almasih ibn allah ta'ifatu minhum la jami'uhum dalilin da yasa muka ce wasu daga cikin su ne saboda su kansu kiristoci ba duka ƙungiyoyin kiristoci ne suke cewa allah uku bane suke cewa annabi isa dan allah ne ba a'a wasu ba haka suke cewa ba to don haka amma an musu kudin gora ne saboda dama haka sai haka larurar zance take fa yajuzu an takuna tilka qa'ifatun qaradat fi hadhihi al-azman da haka ma iya cewa wanda suka tafi akan cewa Uzairu dan Allah ne sun kare tun a wancan lokacin kaman qalaba i'tiqadu mu'zam al-yahud an at-tashbih ila at-ta'til kamar yadda muka san a da can aqidar yahuda game da Allah suna kamanta shi da mutane ne daga baya kuma sai suka canja aƙida a madadin tashbihi sai suka koma ta'tili sai suka daina kamanta shi da mutane sai suke kore masa sifar ma gaba daya wa tahawwalu mu'taqad nasara fi libn wal ab ila annahu min al-umur al-ma'nawiyyah la hissiyya kamar yadda ada yahudawa a kiristoci aqidar su game da cewa Allah da Allah uba aqida ce ta physical cewa Allah shi annabi Isa is a begotten son of God ɗa ne da Allah ya haifa haka suke cewa to amma daga baya sai suka dawo cewa ai ɗan ɗiyantakar da yake ta Allah wani abu ne wanda yake spirit sai in kana da holy spirit a jikinka sai inda ruhi mai tsarki sannan ka gane amma daga baya ne suka shigo da wannan batun asali ba in ji ibn hajar yake cewa fa subhana fa subhana muqallibul qulub wannan intaha kalamu ibn hajar rahimahullah alimam abubakar jassas wanda yake da ahkamul ƙur'an malami ba hanafi yake cewa faɗin Allah subhanahu wataala wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah qila innahu arada firqatan min al-yahudi qalat zalika yace abinda malamai suka ce wata kungiya ce ta yahudi ta faɗa haka ba wai gaba ɗayan su ba wa dalilu ala zalika abin da yake tabbatar maka kuma da cewa an samu wanda suka taba cewa uzairu dan Allah ne annal yahuda qad sami'a dhalika fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam tunkiru ai an samu yahudawan da suka ji wannan tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi inkari ba wa huwa ka qaulil qa'il ai kamar yadda mutum yake faɗa ne ke cewa al-khawarij tara istirada wa qatl al-atfal cikin aqidun khawarij akwai wata aqida ta al-isti'rad akwai kuma aƙidar kashe ƙananan yara yace mukan ce haka wal muradu abin da muke nufi firqatun minhum la jami'uhum wata wani bangare ne na khawarij ba wai gaba ɗayan su bane wa ka kaulika kamar yadda kakan ce ni banu tamim ai banu tamim jiya suka zo min ko banu tamim sun zo nan amma abin kake nufi wasu wani bangare na banu tamim ba wai gabaki ɗayan su ba to a ciki shi ma ya kawo magana da shaƙiƙi ya kawo Allah ji kansa da rahama cewa waɗanda suka faɗa haka akwai Nu'man ibn Aufa akwai Shas ibn Kais akwai Malik ibn sai da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar domin ya nuna mana cewa a cikin Yahuda akwai wanda suka tafi akan cewa Uzair dan Allah ne wannan magana tana cikin ahkamul Qur'an juz'i na 4 al-Imam al-Mawardi Allah ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin tafsirin sa yake cewa fa in kila idan aka ce fa idza kana zalika qawlu ba'dihim falima udhifa ila jami'ihim wani zai iya kankan ba ce to a ah, ai da Allah sai ya ce wasu bangare me yasa zai ce gaba ɗaya yahudu sun faɗa haka kila sai a ba su amsa a ce li anna man lam yaqulhu inda nuzulil qur'an lam yunkiru saboda mun yarda cewa ba duka yahuda ne suka faɗa ba amma kuma waɗanda suke nan sanda da aka saukar da ƙur'ani musu musa ba ya yi kaga a samtu an mutum ya shiru kamar ya yadda ke nan in bai ba an yi da kuɗinsa falizalika uzifa ilahim idafata jam'in wa in talaffaza bihi ba'dhu min ta kalamu rahimahullah an tambayi shekul islam ibn taymiya mai gayya mai aiki kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa Cizu na goma sha biyar shafi na arba'in da takwas da bakwai afuwan aka ce masa me za ka ce game da faɗin Allah wa da yahudu uzairu ibn Allah Kullum qalu zalika an ba'dhum duka yahudawa ne suke da wannan aƙida ko wani ɓangare ne nasu da kuma faɗin annabi sun salama, yi uta bil yahudi mal ƙiyamati fa yuqalu lahum ma kuntum ta'buduna fa yaquluna al-uzair da kuma hadisin bukhari da muslim wanda maza ce za a zo da yahudawa ranar alkiyama a cewa kuke bautawa sai su ce uzairu shin halil khitabu amun amun amla shin wannan magana ta shafi duka yahuda ne ko kuma a'a to sai ibn taymiya ce ya amsa ya ce alhamdulillah godiya dukkan Yahuda godiya sun tabbata ga Allah al muradu bil yahudi jinsul yahud abin da ake nufi da yahuda anan wa qalatul yahuda ay wa qala jinsun min al yahud wata dariqa ce a cikin yahuda ba dukkan su ba shi yasa da ba abin mamaki ba ne wa'inda suka rubuta bible din kila ba sa cikin wa'inda suke da wannan aqidar an gane alladhina qala lahum eh, sai ke cewa aka da Allah yake cewa ne alladhina qala lahum an-nasa inna an-nas alladhina qala lahum an innan inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wanda kuma kowa ya san annasu anan ana nufin mutum ɗaya ne sannan kuma annasu na biyu mai nasaba ana nufin abu sufyan da mutanensa sai ce lam yaqul jami'an nas wala qala inna jami'an nas qad jama'u lakum bal al murad al jins wa hadha kama yuqalu al ta'ifatu al fulaniyatu taf'alu kadha wa ahlu al fulani yaf'aluna kadha وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول wallahu ta'ala أعلم yace saboda wa'ansu sun ji wasu suna faɗa kuma wa'anda suka ji ɗin ba su hana ba wannan ya nuna za su yi tarayya a laifin kenan A imam al-qurtubi Allah ya kansa da rahama a cikin al-jami' li qur'an yake cewa fadin Allah wa qalatil yahudu liyadullahi maghlula ai shi ma ba gaba ɗaya yahudawa bane wasu daga cikin yahudawa ne haka zalika ibnu kasir Allah ya kansa da rahama ya kawo misalin fadin Allah subhanahu wata'ala laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun Wani hannu nahnu aghniya ai mutum ɗaya ne ya faɗa amma sai Allah ya danganta abin zuwa gare su baki ɗaya haka zalika ibnu kasir shi ma ya ya karkata zuwa cewa waɗanda suka faɗi wannan magana cewa uzairu ibn ya jingina shi zuwa ga Muhammad ibn Isa qala haddathani Muhammad ibn Abi Muhammad an Sa'id aw aw Ikrima an ibn Abbas qala قال رجل من اليهود يقال له شاس ابن قيس إن ربك بخيل ولا ينفق فأنزل الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة ذاك wannan yare ne na alqur'ani yake fadar haka amma ba wai ana nufin gabaki daya an jingina wa yahudawa ne cewa suna cewa wa qalat yahud wa ibnu kasir yake cewa hatta faɗan Allah subhanahu wa ta'ala wa qalat yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ai wasu daga cikin su ne suke faɗa ba wai gabaki ɗayan su ne suke da wannan ra'ayin ba saboda haka yan uwa abinda za mu fahimta a cikin wannan bayanan da muka yi shine wa qalatil yahudu uzairu ibn sai mu ce wani bangare na yahudu ba wai gabaki ɗayan su ba wa qalatil nasara almasih ibn allah sannan su kuma kiristoci suna cewa annabi isa dan allah ne yesu almasihu dan allah ne zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce da suke faɗa bi afwahihim da bakunansu amma maganar tasu ba ta da wani tasiri na gaskiya yudahiruna qaulal ladina kafaru to kafin zalika qauluhum bi afwahihim fadan Allah subhanahu ta'ala wa al yahudu uzairu ibn Allah yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne za ku ga qira'a biyu ce akwai qira'ar jumhur wanda su suke cewa wa al yahudu uzairu uzairu ibn Allah babu tamini akan uzairu wanda masu faɗa haka akwai nafi'ul madani shi sa a a ruwayarwar shi zaka uzairu ibn Allah ake sabata uzairu ibn Allah sannan akwai ibn kasir al-makki sannan akwai ibn amir ash-shami akwai abu amr al-basri akwai wato hamza ibn abi habib az-zayyad wannan min as-saba'a kenan sannan kuma in min al'ashara ne akwai khalaf a ruwayarsa a ƙira'arsa ta mai cin zaman kansa akwai kuma yazid ibn al-qaqa al-madani su su bakwai a cikin al-qurra'ul ashara suna karanta wa yahudu uzair ibn amma asim al-kufi da Aliyu al-kisai da yaqub al min al ashara suna karantawa da wa yahudu uzair ibn allah bambancin ƙira'ar. Shi shine wayannan sun sa tanwini ala annahu musaghar cewa ismun ne arabiyyun musaghar wanda an ɗauko shi ne zuwa larabci a siga ta tasgiri don haka tunda aka mai da shi ba suna to don haka za a yi masa tanwini wasu kuma suka ce a'a asali yahudawan madina ne suka mai da shi sunansa azra to amma saboda ƙaunarsa da suke sai suka mai da shi musaghar to sai ya zama balarabin suna da haka shi yasa aka yi masa tanwini su kuma wanda ba sa yin tamini wanda wannan shine ra'ayin zamakshari jarullah cikin al-kashaf irin su abu ubaid da sauransu kuma sun tafi akan cewa a'a sun tafi akan ra'ayin da yake sabanin haka kuma sun kawo taujihad masu tsayi wanda shi zama lamiyar ta ziha kamar yadda malamai masana balaga suke faɗa abinda imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rama a cikin shafi'iyya ya faɗa kenan a cikin farshin suratu التوبة عشيراتكم بالجمع صدق ونوره أزير ردا نص وبالكسر وكلا تنم ونوره أزير ردا وإن سكي تنويني أكم أزير أكوي ردا شيني علي الكسائي سيكما نص أبنا عاصم الكوفي wannan kenan to sai yuzahiquna qawlan ladina kafaru min qabl yuzahiquna lafazin yuzahiquna shi ma akwai qira'a biyu yuzahuna damma al yaksiru asimun wa zid hamzatan matmumatan anhu wa'ila kamar da imam shafi'i ya faɗa to da haka asimul kufi shi kadai a cikin qurra'u shi yake cewa yuzahiquna sai zanto min dhaha yuzahiqu kenan su kuma jumhurul qurra suna cewa yuzahuna shi yasa yake cewa yuzahuna dhamma hai yaksiru asimun wa zid hamzatan madmumatan dan haka kara alhamza mai dhamma sai zama yudahiuna su kuma ragowa sai sai yuzahuna in an ce dhaha idan yayi kama da abu kenan sai mu fassara cewa yuzahuna qaulal ladina kafaru ko yudahuna qaulal ladina kafaru cewa uzairu dan Allah ne da annabi Isa dan Allah ne suna kwaikwayar kafirai ne to malamai suka ce abin da ake nufi da kwaikwayon kafirai shine tsofaffin yahudawan da suka fara faɗa da sababbin suka zo sai suke kwaikwayon magana kafirai iyayensu kaga kenan magana ta tashi yuzahibu na qawla allazina kafaru allahiqu yuzahi as na karshe yana kwaikwayon na farko ko kuma yuzahibu na qawla na kafaru min qabl wato su yahudawan akwai waɗanda suka rigaye su cikin kafiran yunan da falasifa da sauransu su waɗannan yahudawan suna kwaikwayon maganar waɗancan ne ko kuma ƙaunar qawlal na kafaru min qabl su kiristoci da suka ce annabi isa dan ala ne suna kwaikwayon asalin maganar yahudawa iyayen gidansu ne a farko qatalahumullah Allah ya tsine musu wannan wannan qatalahu kalma ce da ake amfani da ita asalin ta addu'a ce amma ta koma kuma ana amfani da ita idan aka gaya maka abin da ya baka mamaki anna yufakuna yaya ake juya musu tunaninsu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah sun mai da fastocinsu da fada-fadansu masu ibada da masu ilimi a cikinsu sun mai da su su ne iyayen gijinsu koma bayan Allah wal masih ibn maryama kuma sun rike annabi isa dan maryam a matsayin allah wa ma umiru illa ilahan wahida kuma ba a ce musu su bauta wa alloli da yawa ba Allah ɗaya aka ce su bauta wa domin Allah ɗaya ne ya cancanci a bauta masa la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi kaɗai ba Allah subhanahu amma shi to wannan idan za za mu ɗauki wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam yana da kyau mu tabbatar a cikin littattafan su wai da gasken sun mayar da annabi isa a matsayin allah to ina ganin wannan kamar bata lokaci ne maka cewa a bible za ka nemo ina ne aka ce wa annabi isa allah wannan kamar mutum ne a ce ya je inugu ya nemo arni ai tun daga tashi <laughs> wato yanzu abin da muke so mu tabbatar Allah ya ce wa ma'umiru umiru illa li ya'budu ilahan wahida ko a cikin littafin nasu ba umarnin da aka musu bauta wa Allah ɗaya to akwai nasoshi masu yawa wanda in Allah ya kai mu karatun mu na gobe za mu zo da nasoshin a cikin Bible din sai mu ji ga inda Bible din yake cewa a bauta wa Allah ɗaya sai mu ga to kuma ya aka yi ne aka kwana a ragaya Allah ya sa mu cika da imani abin da muka kare dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ست... اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ستر عوراتنا اللهم ستر عوراتنا اللهم ستر عوراتنا يا ستير يا رب العالمين اللهم اغفر لنا عفواتنا وزلاتنا وذنوبنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة اللهم اجعلنا من الذين تتقبل صيامهم اللهم اجعلنا من الذين تتقبل جميع طاعاتهم اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك من من قول الزور أو غشيان الفجور اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعذال الداع وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين